السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai suna al-lu'lu'u wal marjan fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim wanda ya rubuta littafin Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi a darasi na darasi na nawa darasi na hudu babi na tara باب الدليل على صحة إسلام من هدره الموت باب da zai mana bayani dalili ko hujja a bisa ingancin wanda ingancin musuluncin wanda mutuwa ta zo masa malam ya sharafin naza matukan bai fara firgita ba Wahuwal gargara shi ne matukan beje gargara ba saboda haka kalman gargara a nan hausawa ma haka suke faɗi matukan bai gangara ba wa naske jawabin listik farilil mashirikin da kuma sokewan halattin neman gafara ga mashirikai duk wanda ya mutu yana shirka ba za a nema masa gafara ba duk wanda ya mutu da kafirci والدليل على أن من مات على الشرك لكما هجة بفاته ودوا ديمت ينا شركا فهو في أصحاب الجحيم للينا لكتك ما أبو تاوتا جهيما كما مدومين تك حق أبدا ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل باب أبند ذي طعمت شيء ba wani abu da zai tsamar da shi daga cikin waɗannan hanyoyi saboda aka duk wanda ya mutu da shirka ko kafirci ya shiga uku Ya sa daga unwani ka gane abin da hadisin yake karantarwa hadisul musayyab ibn hazin رضي الله عنه قال لما هدرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثنا المسيب ابن حدن وانا المسيب ابن حدن شيني بابا سعيد بن المسيب آخر المتقدمين انجي ما لمن فيكهو لتبن فيكهو سكتي سعيد بن المسيب شيني آخر المتقدمين babansa al-musayyab bin hazmin saboda haka sahabi ne yace yayin da mutuwa ta halarto mabaffan annabi Abu Talib dun ba za mu yi dogon sharhi ba yana da kyau mutane su ringa saurara ga fassarar da za yi da lankarin bayanin da za yi lokacin da mutuwa ta zo ɗaukan babban annabi abu talib aka gano alamun mutuwa ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya zo ya same shi fa wajala indahu sai dai da ya zo wajensa ya samu a wajensa aba jahal bin hikamin wa abdullahi bin abi umayya bin al ya samu manya-manyan kafiran makka a wajen guda biyu manya-manyan jahal sannan kuma da abdullahi bin abi umayya bin al-mughira to lokacin da annabi ya zo bai damu da su ba Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li abi talib sai annabi ya ce ma abu talib yace ya am yace ya baffana ya amme ya ammi an share ya'un undin da saboda haka suke fala kamar ya ummi ka ya um sai ka zaya haka ya ce ya bafana ƙulla ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha inda Allah ya ce ka ce la ilaha illallah kalma guda ɗaya katal wanda zan maka shaida a wajen Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka mutu da tauhidi saboda aka tun kafin lokaci ya kure ka ce la ilaha illallah kuma malamai sun ce in yace la ilaha illallah a lokacin ba sai ya ce muhammadu rasulullahi ba saboda kalmomi ne a hale duk wanda yace la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah to muhammadu rasulullah yana rataye da shi balle sallallahu alaihi wa sallam saboda haka farkon musulunci idan mutum ya faɗi wannan kalma ko da ayyuka ba su biyo baya ba to babu matsala amma ka gaban da yanzu inda ba wai wajen da awa ne za a je a samu waɗanda ba musulmi ba a faɗa musu kuma suna faɗin kalmar shahada ba su daɗe ba Allah ya ɗauki rayukansu to wannan za su samu sauki a wajen Allah tun da kun ga ba samu lokacin ma da za su yi ayyukan ibada ba saboda haka annabi ya ce ma baffansa ka faɗi wannan kalma A ashhadu ka biha inda Allah zan maka shaida da ita a wajen Allah fakala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayya Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya suka ce ya Aba Talib suka ce ya kai Abu Talib atargabu an millati Abdul a yanzu ne zaka kyamaci addinin Abdul addinin iyayenka da kakanninka a yanzu lokacin da kai kusan tafiya falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha alai annabi bai gushe ba yana bijiro masa tunda suna bata magana suna bata al'amari annabi yana ce ya faɗa su kuma suna ce a'a yanzu ne za ka yi abin kunya tantanin ba karbi addinin ba saboda haka suna son su yi gadara cewa abu talib ya mutu akan addinin su su yi gadara da alfahari shi yasa suka zo suka tsaya suka yi cako-cako kuma annabi bai sai kore su ba saboda mai saboda su ma da dangantaka amma wanda ya fi cancanta a ce an barke a wajen sana abu talib ya saurari maganarsa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun da ɗan gidansa ne tun da ɗan gidansa ne ɗan ɗan uwansa ne kuma ɗan gidansa ne a gidansa ya tashi shi ya masa hidimomi da yawa ya taimake shi a ɓangarorin rayuwa da yawa to amma kun ga manyan mutane sai suka zo suka yi karfa-karfa annabi yana bijirowa su kuma suna takawa yana bijirowa suna takawa ya aridu alaiha wa ya'udani bi tilkal maqala idan annabi ya dawo ya sake maimaita kalmar su kuma sai su dawo da maganar su sai ya aba talib a a an millati abdul muttalib in annabi ya maimaita su masu maimaita hata qala abu talib a karshe da abu talib sai ya yi magana wannan shi yake gwada cewa bai je gargara ba eh, da ya faɗi kalman da ya kubuta tun da bai je gargara ba mutum ya riga ya rikice ko an takura ki ko ya faɗa ba ta da amfani a ƙarshe dai abu talib ya ce akira ma kallama hau ƙarshen maganan da ya faɗa bayansa bai sake magana ba wato ya ce huwa ala billati abdul muttalib ya ce ah, shi yana kan addinin iyayensa da kakanninsa yana kan addinin abdul saboda haka a yanzu a ƙurarren lokaci ba zai canza addini ba don haka wa ba an ya kula la'ilaha illallah ya ce ba zai faɗi la'ilaha illallahu ba dinin yara ne wannan eh, amma ya yata uwansa yana da gaskiya abinda ya zo da shi gaskiya ne amma dai shi ba zai karba ba wa ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce saboda bakin ciki da damuwa sun mamaye manzo Allah ya damu ainihin tunda kun ga annabi shi ya san lahira ya fahimci lahira ya san matsayin Allah abu talib ko bai sani ba saboda ka shi yasa ya kai ama wallahi annabi ya ce na rantse da Allah la na laka malam unha anka ya ce lalle zan nema maka gafara matukan ba hana ni ba matukan Allah ta'ala bai hana ni ba fa anzalallahu ta'ala fi shine nan take sai Allah ta'ala ya saukar da aya ma kana wato bai dace ga wannan annabi ba shine ma kana linnabiyye ma kana bai dace ga kowane annabi ba ma ma kana bai dace ga wannan annabi ba wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da Allah imani na hakika kun ga nan ba ce ma a huta da shi ba don haka ce ma a huta habbai kenan banda waɗanda suka biyo bayan sahabbai da an wallazi na amanu ma'ahu waɗanda suka yi imani tare da ke a kiddawa lal kufari kaga ma a hutan suna tare da ke sahabbai kenan amma na amanu da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru mushrikina su nemi gafara ga mushrikai min ba'di ma bayyana lahum annahum asabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan ma'abutan wutan jahima ne abinda ake nufi sun mutu da kafirci saboda haka duk wanda ya mutu da kafirci ko da shirka to a nema masa gafara ma bata lokaci ne to ni wa anan ya ce ma kana lin nabiyye sai ya ce a tauba sai ya tsaya anan ai eh, alhali ya kamata ya karasa don ainihin nuska eh, wato an karasa ayar wala hadisi ya karaja bukhari fi kitabil jana'ir imam al-bukhari ya kawo ne a babin jana'ir kun san dalilin da ya sa ya kawo babul jana'ir saboda ya Abu Talib yi kusan mutuwa ashe wannan ya gwada duk wanda ya kusan mutuwa to yana da kyau a samu mutanen kirki a kusa da shi a kori mutanen banza duk da kasancewa a nan, an ta kokarin yadda za a kubutar da Abu Talib amma abu bai yi ba saboda haka a samu mutanen kirki a kusa da wanda zai mutu domin su haska masa ko su lakkana masa kalmar shahada a can baya mun ta karanta hadisai duk wanda ya mutu da kalmar shahada to Allah tabaraka wataala zai shigar da shi aljanna a bisa abin da ya kasance na aiki idan bai rusa kalman ba babu idza qala al-mushriku inda al-maut la ilaha illa Allah Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne a babin idan mushriki yace la ilaha illa Allah matukan bai je gargara ba idan imani ne na zahiri to wannan kalmar shahada za ta yi masa amfani musamman yadda muka buga misali sai dai malaman tauhidi sun tama ganganuwa kai domin asali wato ka faɗi kalman kawai baka kudurta ta ba baka yi aiki da gaɓoɓi ba akwai matsala ma a farkon musulunci da yake ayyuka ba su gama haɗuwa ba to akwai ɗan sassauci ina fata an gane amma a yanayi na yanzu duk kafirin da ya ce la ilaha illallah idan zai mutu ya hango danja ne shi sa ya fada وليست التوبة للذين يعملون da حتى إذا هدر أحدهم tuftul an walallazi na ya mutu na wa وهم كفار saboda haka ayin Qur'ani ta riga ta ambata saboda da yana cikin hankalinsa bai je gargara ya rikice ya gangara ba idan yace la ilaha illallah wayo yawmi to shi yasa aya ta ce wannan babu sassauci Allah ba zai gafarta masa ba shi yasa aka ce ka hala duka a farkon musulunci an nan daga musu kafa amma daga baya in ka ce la ilaha illallah tsagoro ba kai aiki ba to ba za ka yi labari ba kuma ko a yanzu ne shi yasa ake ce wanda suke yawan la ilaha illallah yawan zikiri amma sun gagara gyara ayyukansu to inda suke ajiye la ilaha illallah daban inda su kuma suke daban saboda ba yadda za a yi kai ta la'ilaha illallah amma ka gagara gyara ɗabi'unka sallah ma ka iya ba zakka ba ka yi yadda ya dace azumin watan ramalana ba ka kiyaye dokoki da sauran makamantan waɗannan sannan ga ƙarya ga tuwa-tuwa ga sata ga saba alkawari ga danne haƙƙin matanka ga danne haƙƙin 'yan uwanka duk wani kudi idan ya wuce gabanka ko na marayu ne sai ka ce. to duk dubun la illallah ka ba zai taimake ka ba domin kaman yaudara kake to balle kuma a ce mutum ya zo mutuwa sai da ya gama tsiyansa tukuna Ya sa ake ce za ka yi irin na fir'auna sai da ya gama tsiyansa da ya ga muraran Allah ta'ala zai laƙasa ki zai tafi lahira zai halaka ki ya ce ya yi imani Allah ta'ala ya ce yanzu ne za ka yi imani bayan ka saba saboda haka ba za a karba ba ina fata an gane wannan to kun ga unwalin da aka kawo mana aka jera mana wato imam muslim yana da fikihu ainu imam muslim yana da fikihu ainu duk da kasancewa imam bukhari malamin sa ya fi shi zurfin tunani amma shi baya magana da yawa amma wanda yake da magana da yawa ya fitar da kalmomi shi kuma ya fi tsamar da mutane kaga ingancin musuluncin wanda mutuwa ta zo ɗaukansa matukan bai gangara ba in annabi ya yi ta ƙoƙari ya faɗa wa babbansa kalmar shahada ko ya faɗi kalmar shahada amma kuma baffan, wato ya ainihin gagara faɗa bai faɗa ba kun ga da ya faɗa da ya taimake shi sannan kuma batun an soke neman gafara ga mushirikai, eh me yasa aka soke halattin neman gafara ga mushirikai? abinda aya ta ambata ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba koda ko dangi na kusa ne kun ga wannan nafsi ne zahiri me yasa aka saukar da wannan aya wannan diraman da ya faru a lokacin mutuwan abu talib sannan kuma wa dalilu ala anna man mata ala kirki fa huwa fi ashabil jahim duk wanda ya mutu da kirka dan wuta ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim saboda aya ta riga ta wato ta fito fili gaba daya ta bayyana أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أنهم إن ثلثوا أي أن المشركين من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل وأنهم كما sai ولا الذين يموتون وهم كفار وكما kuffarun ko kuma ayin da yana gafartawa ma duk wanda ya aikata kowane irin laifi a ranar takin alkiyama amma kuma banda wanda ya shirka kowane laifi Allah zai gafarta amma banda shirka ina fata an gani sai babi na goma babu mallaki Allah bil imani babin wanda ya hadu da Allah da imani wa huwa gairu shakkin fi alhali ba mai shakka bane cikin imanin to da dakala janna. wannan ma zai shiga aljanna wa hurrima ala nari kuma za a haranta gangan jikinsa da bari shiga wuta to a zamanin yanzu ka zo za ga kusan imanin kowa akwai shakka a ciki saboda abubuwan da suke faruwa sai ga imanin mu kakka akwai shakka a ciki Allah gafarta mana saboda ba a miƙewa ana tafiya santa mutum zai karanta Kur'ani, zai haddace Kur'ani, zai saba wa Allah zai karanta hadisan annabi zai fahimci hadisan annabi zai saba wa Allah zai karanta tarihin magabata da tarihin miyagun mutane ma ya ɗauki darussa amma zai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to ina maganin imani kun ga imanin akwai matsala to Allah ya gafarta mana حديث عبادة بن السامر hadisi ne na ubada ɗan asame. Allah ki kare الله يكاري ذلك Wannan mutumin مدينة ne. yana daga cikin alluka ba bi waɗanda suka yi yarjejeniya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ya bar binnin makka ya zo binnin madina za su tare ki kamar yadda suke tare matayensu da ƴaƴayensu da dukiyoyinsu to kaga ko wannan ma daraja ce ta musamman to kaga ko duk wanda ya kasance cikin nuqaba to maganan yakin badar da su uhud wannan duk da su aka yi ya sake samun daraja akan daraja عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي النبي آتي من شهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة هب والنار هب أدخله الله الجنة على ما كان من الأمر وزاد أهد رجال السنة min abwabil jannati samaniya ayyaha sha'a kamar yadda muka fada wannan hadisi ne na ubada bin samit radiyallahu anhu annabi ya Mai man shahida Allah ilaha illallah. Allah duk wanda ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne baki da abokin tarayya kun ga wannan karfafawa ne duk waɗannan jimloli gaba ɗaya suna daidai da la ilaha illallah ne wa anna muhammadin, kuma ya tabbatar annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne saboda haka annabi ba Allah ba ne, kuma annabi ba mala'ika ba ne. annabi bawan Allah ne sannan kuma annabi manzon Allah ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa anna isa kuma ya tabbatar cewa annabi isa alaihi salam abdullahi wa rasulu shi ma bawan Allah ne manzon Allah ne kamar yadda annabi muhammad yake bawan Allah manzon Allah haka ma annabi isa ɗan maryam yake bawan Allah manzon Allah saboda haka bawan Allah ne sannan kuma a wani wuri aka ce wato ibnu amatihi dan baiwar Allah ce saboda ita ma lala maryam baiwar Allah ce haka ne ko hmm. wa ala isa abdullahi wa rasulu wato wabnu amatihi kuma dan baiwar Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryama sannan kalma ce ta Allah kalman kun wanda Allah ta'ala ya jefa gana na maryam shi yasa ta samu cikin annabi isa ba tare da uba ba kuma ta haife ki ba tare da uba ba a ƙarƙashin ikon Allah shine wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhumin sannan kuma ruhi ne na musamman daga wajen Allah domin ba domin ruhi ne cikin kalman kun din nan ba da babu yadda za a yi annabi isa ya bayyana da ba za a yi shi ba ma ruhi ne daga wajen allah mai daraja kuma ruhi mai tsarki tunda annabin allah ne manzon allah ne bawan allah ne kun ga bai kasance cikin masu sabon allah ba sannan kuma waljannato haqqun duk wanda ya yadda aljanna gaskiya ne aljanna tana nan tana jiran bayin Allah na kwarai za su shige ta ranar tashin alkiyama wannan ruhaqqun sannan wuta ma gaskiya ce wuta tana nan tana jiran matsiyata masu sabon Allah waɗanda za su shige ta ko su dawwama ko waɗanda za a cece su daga baya to duk wanda ya yadda da wannan arkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal a bisa aikin da yake aikata gwargwadon aikinsa saboda aljanna din su tef ne ba ya gida guda ɗaya ba ne kamar yadda muke zaune a masallacin nan ko da yake yadda muke zaune a masallacin nan ma an bambanta eh, waɗanda suke kan kujera daban waɗanda suke zaune a ƙasa daban aka ne ko akwai bambanci eh, saboda wanda suke kan kujera sun fi shan iska Eh, fankoki ne gefe da gefe kaga ko ba komai dai sun fi waɗanda suke zaune a ƙasa eh sai aljanna step step ne step har guda ɗari kuma mun karanta dama idan ka haddace alkur'ani to za a ce ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fi dunya kaga za ka yi ta karatu inda ka tike nan aljannan da za ka zaya kisa don baka da haddafa daga alamtara zuwa ƙasa waya karanta daga alamtara zuwa ƙasa nan din ma za ka samu inda za a in kuma daga alamtara zuwa ƙasa ko da yake ba kuliya yi runa. da da kuliya za ka je ka tike a kuliya kai ta maimaita waje da ya ce to nan za ka yi ta maimaita, tsaye a nan to shi yasa ake son a samu haddan ayoyi da yawa kuma kaga ba lallai ya jere ba dama ka zo ka karanta zai kai ta karanta duk ayin da ta zo maka ya ce su tef na gaba duk ayin da ta zo su tef na gaba duk ayin da ta zo sai ka je kan kat ayin zai ya ce to anan za ka wani ko yana zuwa zai cin labinsa alama kana min al'amal wannan ya gwada gwargwadon irin aikin mutum wani za ka samu a cikin dare zai sallar nafila ya Allah da rana litinin da alhamis sai azumin nafila idan ya samu wani abu zai yi sadaka ya bayar da fesa sabilillah idan dukiyarsa ta kai zakka zai ba da zakka ko kayan amfanin gona zai ba da ainihin zakka hakkin Allah sannan kuma zai yi alheri yana biyayya wa iyayensa ko ya musu ya kyautata musu sun mutu suna masu amincewa da shi sannan matansa ya yi iyaka kokari wajen sauke haƙƙi sannan ƴaƴansa ma haka ga makwabtansa wajen sada zumunci baya da matsala mu'amalar da sauran mutane bai ci amalan kowa ba bai karya alkawari ba bai yi ƙarya ba bai yi ha'inci ba bai yi alguz ba cikin harkokin kasuwancinsa ko idan ma'aikacin gwamnati ne bai yi ciwa-ciwa ba bai handa mai dukiyoyin al'umma ba ko hadis wala haram to kaga gwargwadon aikin ka gwargwadon aljannan da zaka samu shine alama kana min al'amal saboda haka yasa in ka dubi wata ka'idan sai ka ga kai wato mutum kafin ya kai labari fa za a jima eh, abin ba wai cikin ruwan sanyi bane ko kuma yana da arha ba wa za da ahadu rijali sanad amma ɗaya daga cikin wato mazaje na sanadi akwai ƙarin bayani da ya ruwaito wanda sauran ba su kawo ba wato zai shiga aljanna min abuwa biljanna zai shiga daga kofofin aljanna a samaniya guda takwa saboda kofofin aljanna guda takwas ne ayya haka a za a ce masa ya zaɓi wanda ya ga dama saboda idan ka yi ayyuka da yawa za a ce ga kofofin aljanna guda takwa saboda haka ka zaɓi ta wace ƙofa kake so ka shiga to kagan kaga dama sai ka ce bari ka leka wannan ka fito ka sake komawa ta ɗayan ma ka fito ta ko ina in kaga dama za ka shiga aljanna saboda an baka dama amma an ce shiga ta nan don kai kuskure kai ta nan an kaɗo ka za a yi saboda aikin ka bai kai ba to Allah ya samu dace to idan mun duba da kyau za mu ga wannan hadisi ya tabbatar mana da ainihin ƙarfin imani da ɓangarorin imani shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba tare da kirka da Allah ba da yadda da annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne manzon Allah ne kalman Allah ne ruhi ne daga wajen Allah sannan aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce to duk wanda ya kiyaye waɗannan bangarori na imani ya hadu da Allah haka to sai ya hada kuma da aikinsa ya yi salloli ya yi azumi ya yi zakka da sauran aikin haji da sauran ayyuka kamar yadda muka ambata wannan hadisi akhrajahu al-bukhari fi kitabil anbiya imam al-bukhari ya fitar da hadisi a ainihin babin al annabawan Allah me yasa ya kawo saboda wa anna isa cewa lalle annabi isa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min saboda annabi isa yana daga cikin annabawan Allah da manzannin Allah fi sabnu maryam alaihi salam babu ƙaule babin faɗin Allah maɗaukaki ya ahalal kitabi la taklo fi dinikum wala taqulu ala Allah illa ya ku waɗanda aka baiwa littafi la taglu fi kada ku zurfafa cikin addininku wala taqulu ala Allah illa ba za ku faɗa ma Allah ba in ba maganan gaskiya ba wato banda ƙariya, kada ku faɗi ƙariya wa Allah mai ce ce shi ne ka ce Allah yana da da ka ce Allah ba ɗaya ba ne. ka ce Allah yana da mata ka ce Allah yana da abokin tarayya ba ƙaryen da ta wuce wannan zurfafawa cikin addini shine mutum ya ketare iyaka annabin Allah ya ce shi ma Allah ne ko annabin Allah a ce shi ma ɗan Allah ne ko annabin Allah a ce takwaran Allah ne ko abokin Allah ne to wannan an samu guluwi a cikin addini kamar yadda za a samu wallan suna guluye malaman su maganganun malaman su fi maganganun manzon Allah eh kaman haka ne hatsari ne ayin annabi ya riga ya faɗi magana magana ta kare malamin ka ba domin manzon Allah ba da ba mamaki kamar yadda kullum muke faɗi malamin kan nan da ba mamaki dodo ne ko kuma wani ban arne ne to dalilin da ya sa malaminka bai zamo bakin arne ba saboda annabi ya zo da addinin aka samu iyaye da kakanninsa mai yiwuwa suka karɓa da ƙyar ko da yaƙi ko cikin ruwan sanyi to ba yadda za a ce ga wanda ya zo da Kur'ani sannan kuma kai ka zo ka karanta Kur'ani ko ka haddace ko ka karanta hadisansa ko ka haddace ko ka samu ilimi a cikin addininsa wato ka samu ɗaukaka sannan kuma a ce ɗaukakan ka ta fita annabin da manzon wannan hankali ma ba zai yadda da wannan ba wannan kenan sai hadisi na gaba حديث معاذ بن radiyallahu anhu الله baina قال بين بين انا رديف النبي wa الله عليه واله وسلم guda uku duk kusan wato hadisi guda ɗaya ne sai dai akwai ɗan bambanci a tsakani hadisin mu'azul an jabal shi fa kullun yana tare da annabi ne yasa idan annabi ya haukar hakumi yakan jefa shi a baya kun ga wannan ya gwada bai girma sosai ba kai eh, yanzu ka gani zan haura kumi ne sannan jefa wani katuwa ba. kai eh, ai za mu fi karfi rakumin inda ba tsohon rakumi ne ko rakumin da yake da karfi ba ne radifo radifo rasulillah foridi Farasulillah ya kasance yana kuturin annabi to kaga wanda annabi yake dora ki akan kai jaki ma annabi yakan hawa ya dora ki akai za mu samu ruwayin jaki to kaga yana tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa da mu haka yana daga cikin ainihin samarin sahabbai waɗanda suke tare da manzon Allah a koyaushe qala ana radifun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gani larabci fa baina ana baina ma ana saboda in an sa ma din yafi dadi amma babu ma baina ana radifun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tsakanin ni ina kuturin annabi ina dab da annabi ina yana kuturin manzon Allah eh yasa na fasara da Hausa shine baya saboda samarin yanzu ba san kuturi ba amma duk wanda ya aiki a da irin aikin gona ko kuma ya zauna a ƙauye gidansu akwai jaki ko akwai menene ya san akwai wannan wani lokaci za a dauke ki a tsora ki a gaba eh, mu mafi yawa muka akan sa mutum a gaba ne a nan amma su can kawai za a sa yaro a kuturi wajen wuziya in yi ganganci ya zame ya sa dole koyi dabara ai dama haka ake yi ai dama haka ake yi ba ga lokacin da aka yi kekuna ba lokacin da aka yi kekuna wani yin an sashi shi a kariya ba iya zama kasancewa an yi kekuna ana daukan mutum a wannan sandan gaba don an ɗauke ka sandan gaban nan yana da daɗi ne ai ba da daɗi amma dai haka za ka koyi zama idan an ganka yaro ne ma za a ɗan tausaya maka sai a sa tsumma in aka sa tsumma sai a ɗaure sai ka hau amma yanzu daga na anguwan idan za a je a kai ka cikin gari ko kofar fada ai ba sai an sa ba za a ce kawai ka zo ka hau ne kai ka san yadda za ka rike ka daga ka kai ma ka rike saman kariya eh, eh, saman menene ainihin saman kan keke ya zan ka samu karfa da wanda shi kuma ya iya keken ba mai karfi ba to shi wannan dan koyon da aka zauna shi a gaban ya rike kansa ya handila su gaba daya saboda wanda yana kokarin kontrolin wanda ya rike to ai su ma kamar haka ne a wancan lokaci da dabbobinsu eh kuma ana yi wa ana yin haka wa yara ne don su koya shi yasa zaka ga duk yaron da ya iya hawa to ko babu siddi akan dabba zai iya hawa abinsa yasa an an ce ta kwace ya je ya kamo ta zai kamo ta kuma ya hau bayan ta kamar yadda za ga filani suke hawan bayan saniya suna sanya sirdi ne Ai ba su sanya sirdi eh a kawai za ga yayi tsalle kawai sai ya hawa abinsa tun da kwanan nan ma an gwada wanda ya salla a kan saniya sallansa ta yi ko ba ta yi ba mala da mu ba filla ke sallansa ta yi ko ba ta yi ba sai ya kamata mu tambaya kala baina ana radifun nabi sallallahu alaiki wa alihi wa sallam mu'adh an jabal radiyallahu anhu yace ina kuturin manzon Allah laysa baini laysa baini wa bainahu yace tsakanina da annabi babu komai illa akhiratur rahali sai ainihin wannan abin jingina na cin sirri akhiratu ne ainihin kuturi ke ina fatan gani da na fassara kuturi da karshe wajen daidai wufiya a tsoron mutum ya zauna iya san yadda zai rike to amma an ka ɗauki doki ko rakumi musamman doki in kasa masa fiti ba akwai ɗan wani fili a baya ba to wannan ɗan filin a baya kina yake ɗora yaro idan aka ɗora na yake rikewa wannan abin jikin sirdi na gabansa to wannan abin jikin sirdi na gaban yaron da aka sa na bayan wanda ya hau doki wannan ki ake kiransa kuturi da hausa shine akhiratu mu'akhiratu eh mu'akhiratu ko mu'khiratu duk ana kiransa da larabci saboda akwai kalmomi daban-daban yace tsakani na da annabi wannan ne kawai faqala sai annabi ya ce ya mu'az ya ce ya kai mu'az qultu ka ya rasulullahi wa sadai na amsa maka ya manzon Allah na jaddada ba thumma sara sa'a sannan annabi ya tafiya na ɗan wani lokaci sun makala. sannan ya sake cewa ya mu'az ya kai mu'az qultu labbaika rasulullah na amsa maka ya manzon Allah wa ka na jaddada ba. sun masara sa'a sana annabi ya sake matsawa gaba ya yi tafiya na ɗan wani lokaci sun makala sannan ya ce ya ya kai mu'az kultu labbai ka rasulallah na amsa maka ya manzon Allah wa sa'adaika na jaddada amsawa kala sannan ana uku sai ya ce me yasa ya kira ki har uku don ya jawo hankalinsa abinda zai faɗa masa kada ya manta mafiya yawa dama annabi idan ya fali abu ya kan ta sau uku sau biyu ko sau uku saboda kar amanta kala hal tadri ma haqqullahi ala ibadi yace shin ka san haƙƙin Allah bisa bayinsa kultu Allahu wa rasuluhu ala nan take ce Allah da manzonsa suka sani ko suka ce ya sani amma sai ya fadi wannan saboda me saboda kar ya ce ya sani a ce to shi kenan. amma in ya bari wa annabi annabi zai sake kara masa abin da bai sani ba in bai sani ba kuma shikenan yace Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzonsa suka fi sani kala haqqullahi ala ibade yace to hakkin Allah bisa bayinsa an ya'buduhu su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kada su kuskura su shirka da shi da wani abu kaga tauhidi kenan abinda muka yi ta karantawa a baya su masara sa'a sannan sai annabi ya daɗa wato matsawa na ɗan wani lokaci sun makala sannan ya ce ya mu'azu bin jabal ya ce ya kai mu'azu Dan jabal kultu ka rasulallah wa sa'adaika na amsa maka ya manzon Allah kuma na daɗa jaddada amsawa wannan ya gwada wani ya kira kana ce labbai eh iya fada sai dai waɗansu sun ce wa sa'adai za ka kara ko ba za ka sai annabi ne kawai yake kara maka da wannan eh ko iyayenka yin sun kira ka labbai ko a cikin aji kana dan makaranta labbai wannan babu matsala ba wai lalle sai aikin haji ne labbai kallahumma labbai a'a wannan suka ce ai Allah ne kawai ake ce masa labbai kallahumma labbai to da suka ce sai Allah ne kawai sai aka ce ya zafi da wannan hadisi tunda da yake ma annabi labbaika rasulullahi wa sa'adai annabi bai ce karka kara ba kuskure ne wannan na Allah bane ashe in kace labbaika wancan Allahumma na Allah ne ka rasulallah wannan kuma na manzon Allah ne labbaika ya abana kaga wannan na babanka ne an gane bambancin ko faqala sai kuma annabi ya ce Haltadiri tadri ma haqqul ibadi ala Allah idza shin ka san haƙƙin wato bayi a bisa Allah idan sun aikata haka sakamakon da zai ba su duk da kasancewa an yi amfani da kalman haƙƙi haƙƙin Allah bisa bayi wannan tabbas ne dole ne saboda Allah ne ya halice mu amma don ka bauta ma Allah dole ne shigar da kai aljanna wannan ko ba dole bane ganin damansa ne amma kuma wala yadlimu rabbuka ahada ubangiji baya zaluntan kowa yace in dai kai biyayya aljanna zai saka ba yadda za a iya saka wuta to kaga ya riga ya fayyace to anan sai yace to cin ka san haƙƙin Allah bisa bayi kaga wannan haƙƙi na tabbas ne nan kuma sai ya juyo yace cin ka san haƙƙin bayi akan Allah idan sun aikata haka da sun amsa qultu Allahu wa rasuluhu ala sai Allah da manzon su suka sani kala yace haqqul ibadi ala Allah Allah ya ce haƙƙin wato ainihin bayi a bisa Allah shi ne kada ya azabtar da su inda sun yi shirka ba za a azabtar da su ba to malamai sun ta bayanai anan eh wato alallahi Allah yi azibahum idan dai sun yi tauhidi wato ba zai azabtar da su ba malamai suka ce duk wanda ya tauhidi to ba zai saba wa Allah ba domin saboda akwai babin tauhidi daban akwai babin alma'asi daban babin tauhidi daban babin alma'asi daban sana a nan gefe kuma akwai babul hukuk hakokin mutane iri daban-daban kan wajen magana sabon Allah idan ka yi tauhidi ka saba wa Allah akwai babbaku idan ka yi tauhidi ka tawaye haƙƙin matanka akwai babbaku sai dai idan Allah ya yafe maka wala hadisi akhrajahu al-bukhari fi kitab al-libas imam al ya fitar da shi a kitab liba to me yasa ya kawo shi a kitab liba babi na tufafi eh littafi na babu irdafin rajuli khalfar rajul wato babin da zai yi bayanin manna wani mutum a bayan wani mutum a kuturin dabba saboda kitabul libas yake dabbobi ma suna daga cikin abubuwa na kawa eh yanzu wani yanzu zai je kofar fada da kafa zai je wani ko yana da hali zai hawa caba wani zai hauna fe wani zai shiga motarsa ta kansa ya je haka ne ko sai kowa zai je gwargwadon yadda Allah ya hore masa ne to haka wani ma zai zo ya sa jallabiya wani zai sa da babbar riga wani zai sa fitaro wani zai sa roba-roba idan zafin rana ya yi yawa zai ga yana ta balle a ninin gaba yana ta fifita wani kuma zai sa cotton auduga haka ne kowa da irin abin da zai sa wani zai sa mai tsada wani zai sa mai arha haka ne ko wannan babin kawa ne wato bai daga cikin ayyuka na ibada sai dai kuma wannan yana gwada yadda manzon Allah yake mu'amala da ainihin yara yana mu'amala da su yana jawo su saboda su dauke addini ya karantar da su addini ba wai ya wahalar da su ba kar ka zo ka tara almajirai sai kai maka noma sai kai kana da ke karu ba su sauke ba ba su gane qur'anin ba ko ka tara almajirai ba karantar da su littafai ba sai wahala suke maka suna maka hidima ka zamo kaman gunki su kuma sun zamo bayinka ai kaga ba daidai bane ba haka annabi yayi ba ba haka annabi yayi ba sannan kuma yanzu wani lokaci ana taka tsantsan wani za ga ya zo ya tara yara sai ka samu ɗan luwaɗi ne wani ya ko ba samu ana samu haka bala'i ne Allah ya tawaki kama wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk wanda ya hadu da Allah da imani babu shakka a cikin imaninsa to zai shiga aljanna ba zai shiga wuta ba saboda tauhidin nan tunda ya kaurace mashirka ga karin bayani hadisi na sha tara hadisi mu'adin radiyallahu anhu hadisi mu'azu dan jabal har ila yau Allah ki kare yadda da ki kala yace kuntu ridfan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance a kuturin annabi ala himarin a bisa jaki yukalu lahu ana kiran wannan jaki ufayr an ce wannan jaki na annabi ya dade a hajjatul wada jakin ya mutu ya riga annabi barin duniya wala ya gwada annabi yana hawan jaki ba kaskanci ba ne saboda kan kana da mota ka hau mota ka hau a ba ka hau makin ka hau keke na bef sannan wani mai keke ma idan ya zo keken hawa wani dattijo ka ce ba ba barin dan dale baya in baban karfinsa bai kare ba ba zai jefar da ku ba gaba daya eh, sai ka hau bayan keken baba to amma ka gan kana da karfi ka hau bayan keken baban ka je ka sauka ya kamata baba kuma ka masa wani alheri ka ce baba ga dubu biyu ka je ka yi cefa ne to gobe zai sake biyo layin don ka sake hawan keken to haka ke yi wala ya gwada annabi yana da saukin kai annabi ba mai girman kai ba ne saboda haka don kana hawan jif shikenan ba za ka shiga bektara ba don kana hawan jif ba za ka shiga keke na fef ba me don kana hawan jif ba za ka hau abin nan eh, eh, a kaba ba hain ta kama za ka hau mai yiwa za ka je shiga wani kauya ce jif din ba za ta shiga ba sai an ɗauke ka a makin to ka yadda ka hau ka je ka sadar da zumunci ko ka yi ta'aziyya amma bai kasance kai ba dan siyasa ba ne babu siyasa a ciki da siyasa a ciki ba don Allah ba ne ka yi ne domin saboda ka jawo ra'ayinku su baka kuri'a kai duk da kasancewa ba za a hana ka da wanda bai yi haka ba da bambanci na yace ina kuturin annabi bisa jakinsa da ake kiransa ufair fakala ya mu'az sai annabi yace ya kai mu'az hal tadri lahi ala ibadi shin ka san haƙƙin Allah bisa bayinsa wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san haƙƙin bayi bisa Allah qultu Allahu wa rasuluhu ala nace Allah ne da manzonsa suka fi sani ni ban sani ba kala yace fa inna haqqallahi alal ibad lalle haƙƙin Allah bisa bayi an ya'buduhu su bauta masa wala yushriku bihi shay'a kada su shirka da shi da wani abu wa haqqal ibadi wa haqqul ibadi ala Allah kuma haƙƙin Allah wato haƙƙin bayi a bisa Allah Allah yu'azziba shine Allah kada ya azabtar da man la bihi shay'a duk wanda bai kirka da shi da wani abu ba wannan ke ke gwada kirka hatsari ne tauhidi yana da muhimmanci wa qul ya rasulullah nace ya manzon Allah afala ubakiru bihin nas shin ba zan yi albishir wa mutane ba kala annabi ya ce la tubakirhum fa yattakilu karka musu albishir a yanzu sai su kwanta sai su ja ah, to shikenan kawai duk wanda ya ce la ilaha illallah ba ruwanka da sauran ayyuka to amma kun ga daga baya kuma nasosi sun tabbatar cewa an kace la ilaha illallah in ka kauce makirka ka rike tauhidi to fa kai kai aiki balo balo aikin ma sai kai da yawa sannan ka samu aljanna mai nisa ko aljanna mai daraja in ka yi aiki da yawa ba kana baya baya kawai sa'an da za ka yi kine ka shiga aljanna ta ƙasa ba su butowa ba za a ce mutumin da ya shiga aljanna ta ƙasa wata rana zo a yi koran kare a ce duk a tarwa za kuma ba a yin haka ko a lara kuma za a ce su wuce su tafi gidan aljanna ba wanda za a mayar da shi wuta ba irin na duniya ba ne gidan duniya an kuka je kuka samu wani je kuka dan makale shike na wata rana na iya tarwaza ku kamar yadda ake tarwaza masu rumfuna a bakin hanya wanda ba su shiga kasuwa ba sun toshe mai yan kasuwa shagunan su eh sai a zo a tarwaza na bakin hanya gaba daya saboda su na bakin hanya sun fi arha shi ko wanda yake cikin shago yana tunanin kudin shago harajin da yake biya shi ya sa abin naira dubu goma shago don a bakin hanya ne sai ka dubu tara ma sai a sayar maka Ya sa sai aka samu rikici da haɗin wato da fada a tsakanin masu shimfida kaya a bakin hanya da wanda suke kama shaguna sai a zo tarwa za su sai ga mutanen gari suna ce Allah sarki an cuce mu an cuce mu ba haka ya kamata ba saboda kowa yana son arha to kaga lahira ba kaman duniya ba ce eh, ba a albishir aka ce ba za a yi albishir da wannan ba mutane sai su kwanta in suka kwanta ko ba za su yi aiki ba ya sa wani lokaci malamai suke cewa a zo a yi ta bayanin ana jaddada rahaman Allah a yi ta bayanin rahaman Allah wani yana tambaya yana ce to laifi kaza kana ce ba komai ya ka kawai ka aikata aka ce kuskure ne wannan wannan hatsari ne saboda in ana ta bayanin rahaman Allah kullum to fa mai laifi ba zai bari ba to ga hadisin ma da annabi yake cewa idan da za ku yi laifi kuna tuba kuna laifi kuna tuba kuna laifi kuna tuba kuna laifi kuna tuba Allah zai yafe muku sai dai rikicin shine in kai laifi baka tuba ba sai mutuwa ta ɗauke ka to in baka yi sa'a ba da duk abu laifukan ba za a rafke ka kai wani hadisi ma yace idan ba ku laifi Allah zai zo da masu laifi idan suka yi laifi su tuba ya yafe musu to yanzu waɗannan hadisai in ana karantawa ai na mutum sai ya ya tabiyansa sai yi wallahu furu, rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kayi to haka ta la fayyar takailo kada ka yi musu albikin sai su kwanta saboda haka kuma za su iya samun matsala sun cikin sauki mutum zai iya warware tauhidin ma bai sani ba akhrajahu al Hulbukari, imam Hulbukari ya fitar da wannan hadisi a kitabul jihad ainihin babin jihadi saboda mai. saboda annabi ya dauke ka kutire lokacin da ake tafiya jihadi annabi yakan je jihadi da jake babu simil fasi wal himam babin sanya suna na ainihin wato doki ko kuma ainihin jaki to anan da sai a kara kuma sai hadda rakumi eh rakumi ma sai a baki suna in kana da abin hawa ka sanya masa suna ba laifi bane saboda haka dabba ana iya sanya masa suna Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babi me yasa saboda jakin annabi sunan jakin annabi ufay saboda haka an baki suna في حديثنا أكرم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسأديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسأديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتخلوا وأخبر بها معاذ إن inda mautihi ta asuma wani hadisin ana tsammalik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma mutumin madina yace ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle annabi wa mu'azu radifuhu mu'azu yana sa ala rahal a abin hawan annabi malamai suka ce wannan hadisi yana gwada cewa abin ba sau ɗaya faru ba wato sau da dama ne tunda wannan ruwaya ce ta ainihin anas dan malik a can baya kuma mun kawo ruwaya ta mu'az bin jabal guda biyu ki da kansa wannan kuma ruwayan anas dan malik yace ya mu'az ya kai mu'az dan jabal shine ya mu'az bin jabal eh a can kuma yace ya mu'az bin jabal eh wannan akwai na hau, akwai wanda yake daidai a cikin su wannan da aka sa kwama ma kwama din kuskure ne ya ce ya kai mu'azu dan jabal Ka labbai ka ya rasulallah kun ga nan ya fitar da ya a can kuma labbai ka rasulallah bi taqdiri ya linnida Labbai ka ya rasulallahi wa sa'daika wato ya amsa ya ce na amsa kiran ka ya annabi na jaddada amsawa kala ya mu'az annabi ya ce ya kai mu'az kala labbaika ya rasulallahi wa sa'adaika ima ya sake ya ce na amsa kira kuma ina jaddadawa talatan sai da suka yi haka sau ɗaiɗai hasa uku kala sai annabi ya ce ahalin babu wani mutum ya shaɗu Allah ilaha illallah wanda zai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa Muhammadan Rasulullah kuma lallai annabi Muhammad manzon Allah ne sidkan min kalbi yana mai gaskiya cikin zuciyarsa da man imani abinda ya tabbata cikin zuciya in ka furta da baki a cikin zuciyarka ba haka bane to Allah yana gani ya san kariya ne duk wanda ya gaskasa da zuciyansa ya furta da baki illa haramahu Allah ala nar fa sai Allah ya haramta gangan jikinsa ma wuta wuta ba za ta shafe shi ba to wannan ya gwada idan ya kiyaye bai saba wa Allah ba sannan kuma bai shiga hakkokin mutane ba sai dai idan Allah ya yafe masa sabo ko kuma mutane sun yafe hakokin su قال يا رسول الله في معاذ بن جبل يا ماذا يتي يا منزون الله afala ukbiru bi inna shin ba zan bada labari wa mutane ba fa yastabshiru fi farin ciki tun daga albikir nan kala sai annabi ya ce a a idan idan ka faɗa musu yayin nan yattakilu za su kwanta za su rike wannan hadisi kawai ba za su yi aikin da ya kamata su yi ba yake kyale su wa akbara biha mu'azu. to amma me yasa mu'azu ya bada labari ya ba da labari ne ko mu'azu ya ba da labarin wannan hadisi ne inda mautihi yayin da zai mutu ta asuman saboda yana gudun kada ya laifi a wajen Allah na lazina ya tumo na ma'anzalna min albayyana walhuda kada ya fada cikin wannan aya ko ma'anzalallahu min alkitabi ina fata an gani saboda haka da zai mutu sai ya ce to ga hadisin nan kuma ga abin da annabi ya fada to amma malamai suka ce tunda already ya ga ya fada haka ne duk wanda yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah to fa kada ya kwanta in bai kiyaye sauran aiki ba to wata rana zai ji shi ya kurmu zai kurma saboda kai ta gadara da la ilaha illallah da muhammadu rasulullah kawai to ba zai yi ba amma in sabon musulunta ne to karka je ka matsa masa ka ce baba shekaran ka nawa ya ce shekara na saba'in da takwa ka ce Allah sarki baba to zan baka kalmar shahada domin kar ka mutu in ka mutu wutan jahannama za ka shiga da wannan tsofanka wuta za ta yi kata-kata da kai sai ce kai yaro jahannama na fi karfinta ba zan karbi addinin ba to ba haka yake yi ba baba tun da shekara saba'in da takwas da za ka faɗi kalmomin nan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ai ka gama komai a ce babu mai wannan shekaru ya faɗi kalmar shahada ya yadda da tauhidi ya yadda da manzon Allah wannan kawai zai ce yaro sallolin nan ba ka ce babu karka damu waɗannan salloli a hankali za a yi su ita ni musamman sallan daren nan ni fa ba na fita da daddare ka ce babu babu damuwa ka dai faɗi kalmar to kaga baban in ya faɗi kalman kwana ɗaya biyu bai kiyaye waɗannan salloli ba Allah ya karɓi ransa to wannan nan gidan aljanna ne eh, amma kai da ka dade a cikin musulunci eh kai ma ka san sauran ba sai an maka bayani ba na wala hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da hadisin kitabul ilm a babin ilimi saboda annabi ya karantar da mu'adh bin jabal abinda bai sani ba da kuma ladabin da wannan hadisi yake koyarwa idan mutum bai san abu ba ya ce Allahu wa rasuluhu alam a zamanin annabi idan bayan annabi ne kuma ka ce wallahu alamu babu sai dai ya ambata ne imamul bukhari a wannan babi wato man kasabil ilmi qauman wanda ya keɓance waɗansu mutane da wani ilimi na musamman duna kaume. banda waɗansu mutane kara'iyata Allah ya fahimu tsoron kada su fahimta yasa ba kowane karatu ne ake abin nan ba ake bayyanawa ba amma kun ga mu yanzu da yake kawai za su masallaci kowane karatu ne wani ma bai yi ba bawon ba ya bude wannan littafi yanzu da zan ce a karanta mun sadara ɗaya ɗaya zan fara da gefen dama malam baban gida fara karanta tattara daya talba kai ma karanta naka sannan wane ne eh in aka zo a ce kowa ya karanta to zai ga kowa gobe sai ga kowa ya koma can baya an bar fili kawai a gabana saboda karatun ma ko da ka iya gefe inda ba za ka iya cikin mutane ba shi ma yana da wahalar shafi eh na'am saboda haka ya halatta a keɓance waɗansu mutane da ilimi ba tare da an falama walansu ba saboda ana yin magana wa mutane ne gwargwadon hankalinsu sai eh, gwargwadon hankalinsu yanzu wannan allulu walmar marjan kawai sai ka je makarantar islamiyya aji biyar kana karanta musu ko aji shida ko na matan aure ne na iyayensu sun kai su karanta allulu walmar marjan ne inda ba sun ɗauko karatun tun daga farko ba yanzu har arba'una hadis ma kokowa suke da shi ko miyatu hadis akwai al'awwal wa tsani al-awwal wa thani wa thalith yan ƙananan ƙananan hadisai in ka sa wa yara ma kokowa za su yi da shi to ana magana ne da yara gurgudun su. shi yasa in ka zo kana karantar da yara ka faɗi wani abu to sai ka faɗa musu fassarar da za su ɗauka sai ka wuce wajen idan shekaru suka yi musu yawa ko ba kai musu karin bayani ba wata rana su da kansu za su gane cewa fasarar da kai musu wancan lokaci akwai gyara a ciki ka faɗa musu ne saboda hankalinsu ya ɗauka kamar yadda kullum muke fala malaminmu ya fala mana wannan hadiri din nan da muke gani da ruwa ya ce Allah yana da kankara duron-duron ne duron-duron ne a can sama muku irin wannan duron din muna yara ai ba kowane gida ne kake ganin wannan duron ba eh an san duron din da nake magana eh wani irin duron ne duron na manja ko na bakin mai wanda ake yin sanada to za ga duron duron ya ce Allah yana da su duron duron bai yawa sai muna girgiza kai ya ce aka zo ana ruwan sama da hadiri da kawai sai ce wa mala'iku waɗannan kankaran da suke cikin duran-duran din na kawai a kwabar da su a kwantar da su fi ta zuba suka ce lalle kuwa amma zai da gaba ya muka gane lalle malamin nan na wannan kenan sai na sha biyu babu bayani adadi shu'abil imani wa zaliha wa adnaha babu babu babi na 11 me yasa ya tsallake babi na 11 alhali a cikin sahihu muslim akwai babi na 11 dalilin da yasa ya tsallake babi na 11 saboda imam al-bukhari bai kawo ba shi yasa ya tsallake dama ya ce mana da babin babin na imam muslim da unwani na imam muslim shine zai kawo mana kuma ya gwada inda da hadisin ya gwada inda al-Bukhari ya fitar da hadisin domin ka gane cikin sauki tunda hadisi na al-Bukhari ne wannan babi da za mu shiga adadin ɓangarorin imani sannan a babin imani wanne ne kololuwa sannan wanne ne na kasa? saboda imani yana da bangarori wajen 60 da wani abu ko 70 da wani abu kamar yadda za mu gani Shi ne darasinmu na gaba insha Allah ku ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh